kamar yadda wasu da suka samu tserewa a yankunan da ke hannun 'yan bindiga kananan hukumomin madagal da micika arewacin jihar adama suka bayyana sama da maharan boko haram talatin da suka mutu a garin madagali bayan wani fada da ya kaure a tsakanin su bisa sabanin ra'ayi a kan bukatar su tsagaita wuta na su mika makamansu ga hukumomin najeriya ko kuma a'a shaidun gani da ido da sun bayyana cewa 'yan bindigan sun ta harbe harbe a tsakanin su yayin da marikicin shugabanci kuma ke karin ruwa a reshen kungiyar a yankin madagali kamar yadda waɗanda suka tsere suka bayyana eh sun tambaya sun fito domin wasu daga cikin su suka cewa a su ajiye makamin su wasu ta suka ce su haka nan kenan suka samu rubuce mutane talatin da biyu aka kashe a tsakanin su. soja ne suka harbe su ko kuma a tsakanin su ne suka harbe junan su. su da suka harbe junan su don a ra'ayi. to ina eh. ganin rikicin shugabanci kuma. eh rikicin shugabanci kuma yanzu da yake sabanin sabanin ra'ayi ya shiga tsakanin su haka nan kuma su kuma su fara kuma fara iya fara ya kashi kashi biyu ne wasu suna fara kan ba shi wasu suna fara kan magana a ajiye makan. eh don babu da sun samu damuwa tsakanin su sun harbe harbe mutane talatin da wani abu suka mutu yanzu suna karancin mai ma motocin yi. to sai dai kuma waɗanda suka tsere sun ma bayyana cewa kawo yanzu in boko haram ne ke ci gaba da ikon kananan hukumomin madagal da micika duk da batun nasarar da dakarun kasar ke cewa suna samu akan yan mindiga masu da kare bayan. har yanzu muna jejin kam wasu mu duka suna jeji wasu kuma suna na yola wasu suna mubi gaba daya ba wanda su ne suke rike da garin kam har yanzu sojojin ba su isa ba ne a sojojin ba su isa ba sojojin sun tsaya nan a kuzum a nan kusa da gaba da in ka je kusa da huba nan kusa suka tsaya ba su iso komai cika ba ma ko ba za ba su zama cika ba su yi sauran tukuna har yanzu ba ga sojoji ba har yanzu su kirki da garin. shi ma da na tuntube shugaban karamar hukumar madagalin wanda ba tun yau bane ma ke gudun hijira mai sajin ba wata da ya ce har yanzu fa al'ummomin kananan hukumomin nasu na fa cikin mawuyacin hali na ƙawanyar da 'yan boko haram ke ci gaba da yi baya kuma ga matsalar cimaka ga waɗanda har yanzu ma ba su samu tserewan ba. ni da ya sani ba wanda to sai dai kuma ga masana haka tsaro irin su Dr. Bawa Abdullahi Wase na maganin akwai abun duba game da abubuwan da ke faruwa cikin kwanakin nan game da nasarar da ake cewa ana samun wato a kashin gaskiya ba wai wani abu ne sabo wanda yake fitowa ba idan muka yi la'akari da abubuwan da yake wakana idan ba mu manta ba a watan uku an shi Major Chris Olukolade ya ce wai su ɗan Boko Haram sun ce daga yanzu sun daina zancen takula da yaki. To bayan ya faɗi wannan kuma ba a wuce sati biyu ba sai muka ga abin ya karu kashe-kashen da kwace garuruka wadda ana ta yin wannan. To kaga a yanzu abin da ake ciki kamata ko cancanta mutane su a'a an samu masalaha eh, ko kuma abin ya ka ba. Mun duk a garuruwa ɗin da ba kamar su Banki, kamar su Bama, su Madagali a dai eh, iya sanin mu har yanzu babu guda ɗaya da askarawan Najeriya suka sake karɓa daga hannun waɗannan mutane. To abin da kuma ya kawo wannan abin da aka ce ana faɗa a tsakani a zahirin gaskiya a bisa ga bincikenmu a bisa ga abin da muka sani yana ma can akwai lauje a cikin nufi. Ibrahim Abdullah Azizu, sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.